وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم من رانا الخميس شاء وتر رمضان ألف دريه إلى ثلاثين تقص هجرية كما يوم من تقص قوة بقوي قوة شدة دبوبي كوي ميلادية Allah ya haɗa mu a wannan masallaci na Al-Khulafa'ur Rashidun da ke kan titin Afalla a unguwar Agege a cikin jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya a bisa tafsirin Al-Qur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa da muke yi a cikin wannan wata na Ramadan tare da 'yan uwa maza wanda yau insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya a Zaman mu na goma sha uku babi na biyar a ƙarƙashin aya ta ashirin da bakwai da ashirin da takwas ya yi amanu la ta kunu ba كنتم تعلمون واعلموا أنها أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mummunai la takhunu Allah kar ku ha'inci Allah war rasul kar ku ha'inci manzon Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتخونوا أماناتكم كما كركها إنشي junanku akan amanar da Allah ya ɗora ya danka a hannunku ko kuma amanar da junanku suka danka a hannunku ko kuma la takunu Allah war rasula kar ku ha'inci Allah da manzansa a cikin abin da Allah ya sanya muku hukunci na al'amarin ganima tun da ganimar kyauta ce ta Allah da ya ga dama ya ba ku kuma ya danka ta a hannun jagora shi kuma jagoran ya amince muku a kanta wannan ganimar da aka amince muku a kanta amana ce a hannunku to kar in kuka taɓa ta kun ha'inci amana da ke hannunku ko kun ha'inci Allah da manzansa to la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum ay wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamuna alhali kuma kun san cewa taɓa wani abu na ganima haɗintar Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san makomar mai ha'inci wa alamu ku sani annama amwalukum wa auladukum fitna cewa iyanku da dukiyoyinku jarrabawa ce a gare ku wanda kuma yawanci abin da yake janyowa mutum ya ha'inci kenan dangane ya fita kunyar 'ya'yansa ko dan ganin ya ƙara tara dukiyarsa to dukiyar da 'ya'yan gaba ɗaya jarrabawa ce su kaɗai za su iya sawa mutum ya halaka wa anna Allah indahu ajrun azim da mutum zai yi haƙuri ya bi Allah to Allah akwai lada mai girma a wajensa sai muka faɗa a jiya cewa wannan aya tana ɗauke da saƙo mai mahimmanci wanda yake batun haramci akan ha'inci shi kuwa ha'inci kamar yadda muka kawo maganganu na malamai shine a amince maka kai kuma ka gaza kaiwa wato ka gaza yin nasiha abin da aka amince maka a kansa shi kuma ha'inci kishiyar amana ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya zarge shi a cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wa ya zarge shi a cikin sunnoni masu sunnoninsa masu albarka daga cikin ayoyin da suka yi magana akan amana wato da suka yi magana akan ha'inci kai tsaye aya cikin suratu annisa wacce take ɗauke da kissar abin da ya faru a hadisar U'matu ibn Ubayriq ta sata da aka yi a wannan lokacin wanda musulmi ne ya satar amma aka haɗa baki aka ce a kalawa ba yahudi ya so a kare musulmin to wannan abin da musulmin ya yi ha'inci to sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya